Colombian. barkan mu da warhaka ‘yan uwana matasa barkanmu da sake kasance da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa wanda studio Kalangu ke gabatar muku. Yau ranar Asabar 14 ga watan Mars kuna tare da ni Fanta Shamsu tare da kawata Rakiya Arimi. Barka da warhaka ki. Fanta barka ina yi wa dukkan matashi da ke sauraron mu fatan alheri ba tare da bata lokaci ba Fanta ni za mu je a cikin shirin labarun matasan namu na yau. To kiki a yau da za mu yi zance akan iya adadin karatun da 'yan makarantun college da lise suka yi a cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu ga wani sabon yayi da ke tashe a wajen matasa wani salon ɗaukar foto wanda ake cema shooting photo. A cikin labarun wasannin motsa jiki za mu ga yadda zaman farko na gasar wasannin da ke gabata tsakanin matasan jihohin ƙasar Nijar wato Olympiad ke gudana. Haka ne fanta kamar yadda kika faɗi a cikin kanun labarun fannin ba da ilimi bangaren 'yan makarantun college da lise wasu har sun ba da sakamakon babbar jarabawar farko wasu kuma suna kan hanya. Haka ne kiki an kuma lura da har an gudanar da kashe 60 daga cikin ɗari na adadin karatun da ya kamata a yi. Shugabannin makarantu na yin alfahari da hakan bar da mu saurari wannan rahoton da abokiyar aikin mu hawa Maman ta shirya mana akai. Watanni uku zuwa hudu suka rage domin gudanar da jarabawar kimanta da babbar jarabawa na ƙarshen karatu karatu na ƙarshen shekara a yawancin makarantu lokaci ne na yin raskuna na bisa hanya game da aikata jadawalin karatu a makarantar cs zam gudal da kuma a cs kwara kano nord. dukan yanayi guda ne a cewar shugabannin akwai cigaba na yabo cikin karatun da aka bada kan halin takamaimai a shekarar bana ba a samu tangarɗa ba mun kammala jarabawar watanni uku na farko mun gamsu komi na tafiya daidai Mushannin sun tunkafa kan tsarin. A shimince ana iya cewa mun inganta fiye da kaso 60 bisa ɗari na tsarin. Zubin watanni uku na farko ya kammala. Mun shiga watanni uku masu bi. Kan sakamako makin ajin na kan kaso goma sha biyu da 'yan kai. Matsayin aikata jadawali abu ne na yabo a farko da na bin watanni uku su ma ɗaliban su nuna gamsuwa. APS Francais da SVT duk da mun yi karatun da kamata mu yi gobe za a ba mu takardunmu. Ina sa sa in samu goma sha biyar. Na samu ci gaba sosai, na zo na uku da maki goma sha ɗaya da ɗigo arba'in da shidda. Mun samu mu yi koyon karatun duka, ina tsammani za ni kawo maki goma sha biyar. Ku riƙe da kyau cewa ɗaliban da ke ajin jarabawa na amfana da darussan karfafawa wani aikin da ya ba da damar samun wani matsayi na aikata jadawali a bangaren karatu mai zurfi. Har ila yau fantastic a bangaren ilimi muke wajen samun neman hanyoyin magance yawan yajin karatu da ɗalibai ke yi a garin Gaya. Prefekin garin ya yi wani zaman tattaunawa tare da masu kula da fannin bada ilimi tare da wakilan wa'anda abin ya shafa a ranar Litinin da ya gabata. Haka ne kiki kuma wannan zaman tattaunawan ya tara ɗalibai mushani da kuma iyayen yara. Ga rahoton abokin aikin mu Fadil Alu. Zaron taro na ofishin magajin garin Gaya ya karbi taron musanya tsakanin hukumomi da shugabannin kungiyoyin ɗalibai na Gaya. Prefan jihar Gaya Hamidu jauka a cikin wani salon halartar kowa ya yi bayani bayan haduwar. Amsoshin da aka bayar sun nuna akwai wasu 'yan matsaloli to amma wato rashin fahimtar juna ne bayan da yaran ke tunani ba ne. Idan akwai matsalolin ma wato yanda aka fuskanci gyaran su ne ba su zama kan yanda ya kamata ba. Akan batutuwan da za su zo nan gaba idan wasu 'yan matsaloli suka bullo a san yadda za a ciwo kansu kamin su zama wata damuwa ta gaba daya. A nasu bangare shugabannin iyayen ɗalibai sun nuna rashin haɗin kai tare da shugabannin makarantu amma duk da haka sun amince da cewa sun samu gamsuwa kan matsalolinsu bayan wannan muhawara. abin da muke zargin hukuma da shi shine rashin bamu muhimmanci hakan ya kai mu ga yin yajin aiki mai yawa ta mun sami biyan bukata tare da magabata daban-daban dangance da shawarwarin da aka bamu za mu iya ɗaukar alkawali sannan mu bi ka'ida kamar yadda ya kamata ɗalibai na shirin sake haɗuwa nan da 'yan kwanaki masu zuwa domin gyara salon don neman hakkinsu ba tare da hana karatu ba. Ƙungiyar iskut ta garin Yamai ta aza wani zango da ake kira Irmacarga ma'ana zango ne na taimaka ma juna da zama tare. Jigon shi dai wannan zangon na Skutkin shi ne a mayar da kasuwanci wata hanya ta magance yawon nema da kuma tsatsauran ra'ayi a wajen matasa. Zama wannan zangon ya tara kimanin matasa ɗari biyar tsakanin 'yan ƙungiyar Skutkin da waɗanda ba su cikin ita ƙungiyar na a cikin kwanaki bakwai. Haruna Lamido Hamadu Baidi ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan wannan zangon yayi muna ƙarin haske manufofin manufofinsu. Mu muna fatan bayan waga gamuwar matasan mu ba su mu tattauna da su kan batutuwan zaman lafiya, kyaukyawar zamantakewa da batun girkin kamfani don su samu su nagarci kyaukyawar rayuwa cikin tallafawa kansu da kansu. Za mu haɗu da matasan domin sanya musu tarbiyya ta gari mu kuma nuna musu da su zanki haɗuwa tsakanin su don yin ababuwa da dama. A akwai tarurruka da zamu yi na bada horo da na faɗakarwa. Yeah. sai takaitaccen rahoton namu na yau. A garin Yamai yaɗuwar shafukan sada zumunta sun kawo wani sabon yayi wanda ake ce ma shooting photo ko ya nema kiki. Kwarai kuwa fanta ta ai yadda matasa ke son a san su sukan je gidajen ɗaukan hotuna a yayin bukukuwan aure suna ko murnar jagoyo shekara. Ƙarin bayani a cikin rahoton nan. Wani zamani da ke ɗaukar wani sabon salo a Yamai tun bullowar shafukan sada zumunta ayyukan ɗaukar hoto shine babban aikin matasa amma bayan wannan akwai babban babbar hada-hada Abdulrafik Gisa bayan karatunsa a ƙasar Algeria ya ɗauki niyyar shiga cikin sana'ar ɗaukar foto cikin shagonsa a Yamai ya karɓi mu. Aujourd'hui nous sommes dans un monde muna cikin wata duniya inda shafukan sada zumunta suka mamaye al'amura kowa na son ya bayyana kansa kenan mutane ba sa tsayawa ga hotunan da aka ɗauka da sulula kawai suna zuwa cikin studio su sami hotuna mafi inganci suna zo Nijar yau da watanni goma harkoki suna tafiya daidai akwai masu zuwa su yi hotuna kafin aure akwai kuma masu zuwa saboda jakar shekaru wasu kuma suna zuwa ne kawai saboda su bayyana kansu. Ramatullahi matar aure tun yau da 'yan shekaru tana tunawa da foton ta yi a lokacin aurenta. Na yi shooting sati ɗaya kafin aure na, da ni da abokaina da kuma 'yan uwana. Kuma haka na zaɓi al'adunmu ne. Na yi irin shirin hillani da kuma na zabar mawa. Ko shekaran jiya wani abokina da yake Mali yana gaya min cewa ya ga fotona saman shafin nan kuma haka zalika saman shafin nan na hillanin nijeriya. Najeriya na ga foto na Don haka ina iya ce saboda wannan shooting din da na yi na fito kaɗan da cikin al'adun Nijar. Duk da cewa ɗaukar foto na da alfanu amma waɗannan ayyuka na foto wasu matasa a yamai na adawa da su bisa zaɓin su. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. An gama gasar motsa jiki ta Olympiad wata ta tara kimanin matasa 200 wanda suka zo daga jihar Zandar Maradi Agadez da kuma babban birnin Yamai. Gasar ta rufe fili ne a maraitar ranar Lahadi da ta gabata a filin Stade Municipal Lawan Didi na birnin da Magaram. Haka ne fanta kwana biyu aka kwashe matasa na gudanar da gasa kala-kala a fanni daban-daban. Jihar Maradi ta lashe kwallon kafa a yayin da jihar Yamai ta lashe gasar Voltex. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarun matasa mun gode da sauraron da kuka yi za ku iya sake sauraron shirin namu akan lamba mai uku biyu da biyar a kyauta idan kuna amfani da layin Airtel.